فهي لو خالفت نفس رسوله نصا صريحا واضحا تبيان وتبعت قول شيوخهم او غيرهم كنت المحقق صاحب العرفان والله لو خالفت نفس رسوله da za a tsawa nafsin manzon Allah nafsan sarihan doka ƙarara da za ka faɗa mata wada tibiyani mai cikakken bayani ta bai ta kaula shirihim ta ɗauki maganan malamansu أو غيرهم قوة صوتهم كنت المهدف أتكين الجسية بي بنتكيني صاحب الإرفاني مي إذني أي خالفت النسق الصريحة ذاك فاقع ونفسي إن جنتك النفسي بيّنن النفسي تبع لقول شيوخهم جيام مدنم ما لمنفو لقالوا لك أنت العارف وأنت الذي عندك العلم كيني مطمئن كيك العلم وأنت المحقق كيني من بنتك أنت صاحب المعرفة لكن لو خالفت قول شيوخهم لكتاب الله وسنه da za ka saba maganan malamansu ka koma zuwa da alƙur'ani da sunnan manzonsa da kalu alaika haza huwal jahil wannan shine jahil hatta idan خالفت آراء الرجال لسنة المبعوث بالقرآن ما دعوا عليه كبدعة وضلالة فعلو فيه في قولان حتى إذا خالف أراء الرجال هل ذاك صار رأيهم معلمانه لسنة المبعوث دون تطوك سنة وندعك أيكو القرآن نادو عليك لا في مكة فرمته za su kira ka bibiti ati wa dalalati qalu wa fi tafsirihi qadani eh masu yi kankan da kai a cikin su masu kan a cikin su su ce a ce maka kafiri an yi magana biyu wasu na ce maka kafiri ne wasu na ce fasike ne kai saboda suna tsantsanin ta jama'a يعني إذا أتحدث عنهم يعني إذا خالفت آراء الرجال أنت فاق ومجنا معلمه وقول شيوخهم لكتاب الله وسنة رسوله دومين باللتاف الله وسنة مظوفة هذا أبو دواسة مكة عينهم هذا مبتدئ هذا ضال ثم قالوا وفي تكفيرهم هاي عندنا قولان منا من قال هو كافر ومنا من قال انه مبتدئ ضال ونبروا الى الله من المنتصر الكفري معناه نعم، ما مومو تفاهموا ده الله ده مكافر تاشي لاننا ورئونا ونادى تسألني da tawakkau anil kufri muna baya baya ta jingina mutum kafirci amma al-akharuna fahum ashja'u minna amma sauran sun fi mu jaruntaka kaffaru hadha alladhi khalafa ara ashiyati sun kafir wanda ya saba magana shayin nan ku li kalamillahi wa kalami rasulih qalu tanakkatal kibara wa علماء بل جاهرت بالبهتان قالوا سكتي تنقف الكبار كان نقف من يمتن وسائر العلماء كان نقف كل معلمي جاهرت بالبهتان كافة الكريا أفلري وهذا لا شك أنه واقع وأنكم تتبعوا حقك أبو جهودنا lakinna na gudu latina alhamdulillah wa alhamdulillah wata mai nace garin makka a yayin da raye da sauƙi mun gode Allah mu da garin mu wannan tsaya ba ta zo amma yanzu ba ya ta zo jaraba ta sauka jaraba ce ta sauka alhamdulillah Allah ya tsare makka da madina daga wannan لأنه حس به بانك فعولية لأنه يوجد بكلة إما أنت ميجد أنك أنه غير ملحوظة بي إسماء كالليش شباب لكن في بعض البلدان أحيانا كفش الإسلامية الأخرى فكرة ما ترى في التاريخ كثيرا ترى يوسف بن تجد هذا حقيقيا أي إذا خالفت أمر شيوخي in kafafa maganganun malamai a garin ɗin yana dauda alaika bisiya shi wala auzu za su ce za su dinga farmato a kanka anta mubtadi'un zawaddun anta mutanakkisun lil ulama ya kana yake a kafan mu هذا ولم نطلبهم حقا kuma na ذا kadhibin waza za adwani wannan ainihin walam nasluk kuma haqqan sun sai rundunan nan ba mu sun ce musu wani haƙƙi nasu ba ya kuna za kadhibin ballantana a ce an yi karya ne. za udwani baita ja a haka ba. da dai baitin nan ba haka malam shi ba kun ji in za a yi gyara kashi ina ma dai ba haka malam ya faɗi ba da ya fi mana dace haza walam taslukum haqqan lahu tunda ina magana mutum ɗaya ne ko yake haza walam naslukum haqqan amma in ka lura kai ce qalu tabakkal kibara wa sa'ira ulama'i bal jahaka bil buhtani kaya ta hada wa lam taklubhu ko da haka aka faɗi هذا ولم تطلبه محقا لهم لتكون ذا كذب بل بالنسبة أتي هر إن ذاك ترجم عليه لتكون ذا كذب عنه وذا أدواني ما بكيت يا الله كان أفضل لا يا فدائي وانت ما من ذلك kuma da aka yi faɗi da ya fi daɗi a zai yadda ake magana sai ce ba haka ba ne ba wannan kuskure ne na ƙadul a لكن كان قد الضعفي فما أفضل لأنه قال بل جاهرت بالبهتان أبيت بايا يعني هذا حدث مع أنك لم وأنها كقوي أكبري يعني مع أنك لم تصلب حقهم ولم تكن كاذبا فيما قلت فيه وإذا هلف فعلوه وكلامه وصفاته عليا بلا كتمان لم يغضبوا إذ لم يكن يرضيهم ما حبب ذاك الفريق الجاني وإذا صدقت عدوه إذا كنت كسنك ومن تكن فكتي الله فايا سما جاتي الرحمن على الأرش استوى كتي سم الله فايا سما وكلامه كان ولو مجنافه aya tana da bakwai da sifatihi ta kore sifatace Allah baya magana Allah baya rahama Allah baya kushi duk ka faɗi wannan maganganu al'uliya bila kitimani ka fito bayan jama'a ka tara mutane kana gaya musu haka lam yaghdab ba za su kushi ba idan lam yakun yurdihim dama wannan abin bai dame su ba لا حبذا ذاك الفرق كأن له در جاء ما أمر بدون الجماعة الجاني أو لم يجذبوا إذا جعلت كتاب الله وكلامه وعلوه ما تبشي بل كان ذلك عندهم عن السعين الشواب أولا ظن شيني إسكيا ومقتضى الإيمان لأنهم ينكرون الصفات saboda suna karyata sifofin Allah وينكرون الكلام سنا قرية مغنى الله سجى الله بايا مغنى عرفي كودا كودا وينكرون العلو فمن أثبته وان يثبت به فهو ظالم مبتدع عندهم ومن نفاه فهو الذي قال الصواب وان يقول سما يقول سفوفين الله شيني وان دي دي, دي. والأمر والله الأديم يزيد فوق الوصف لا يخفى على العميان والأمر الأمر والله العزيز يزيد يا وشي فوق الوصف ثم دخل الثاني أنا أقول لك يا وشي للثاني gaskiya ne tun da su kusan kasan su ta tabbata san irin wa'annan abubuwan sosai ba ike shi dai abin da suke karantawa abin ya wuce iyaka tun da an faɗi wata magana ka duba inda suka dinga ja'in jajin da su ɗahirin mai gari su biyo ta nan yi biyo ta nan suka ce kai ka fi musu kun fi musanin su kun fi musanin su سكة والشيخ والدكتور أمين الدين هم أعلم منا من هؤلاء الصوفية لا يخفى على الأم يعني يعني أمر هؤلاء يزيد على الوصف لمر وإن يعود للسهل حتى على ما قال هو رحمه الله وإذا ذكرت الله توحيدا أرأي وجوهكم مكتوفة الألوان وإذا ذكرت الله إنك أمرت على شيء لا إله إلا الله توحيدا أين توحيدا وجدت عليك في فرأيت وجوههم ذاك تفكوكنسو مكسوفة تاسافي الألوان مكسوفة الألوان yi magana ra'ayta رأيت tauhidan رأيت يعني نعوذ بالله وإذا ذكر الله وحده اسمعت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة إذا أنت أمبتي الله شيء كبير أنهم ذاك ذا اسمعت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ذكرة من دفع إيماني بالآخرة ذاك في من إشبه زي كده ذكر الذين من دونه إن أن أنبت والنبا الله فهم إذا هم استبشروا بل ينظرون إليك شذرا مثل ما ذكرت إلى عسى الجبان بل ينظرون إليه شذرا لا دخلنا كلامك شذرا مجرد wasu na kallon ka sama sama eh, ta ga suna maka kallon biyu abu sai da biyu ba hausa ba ta hausa ba gaskiya ne da abin nan gani gani eh, za ga suna maka gani gani shazara nazarar ta kai to kuma gani gani saboda gani gani wanda ya daina kana yake maka gani gani to amma wanda ya fi ka karfi fa a'a abu ya huma shi marini ne abin da yake so ne bari a yi wancan abuwa nazara ta wasu kallon buhuraye idan aka jibba da zuwa kadan mai kiwo hmm? a kallon horo ne ba ne ba akwai a ɗan saurayi zai raina mai sanda kallon gaba kenan go shamaran tun da ne nazara turusi ila man akal jubani zuwa sanda mai kiyo tun da ko wurwula sandan yi haka juya ya kaɗa sandan za su fita da gudu haza tashbihu amma dai zai ke wancan da tsani a ce gani gani ya yi daidai haza tashbihun ido wannan ainihin tashbihi ne mai kyau ay ilaika? ilayka da dhakarta Allah wahdahu nazara tayfi ila al-afa kallon ban zuwa ga fanda arrazan dan mai kiyo khashiyatan an yi bil afa kan kada ka masa sabban fahim yanzuruna nazara karaha suna kallon abin kallon ki li'anna tsaga yakrahu al'afa da shi gunzuri yana kin ainihin abin nan tsari tsari ko tsari tsari yana kallon tsari tsari da shi ma dai in an ce wanda za a koya a hausa tsari tsari sai da dictionary ha ya yi wannan hausa duk wanda ka tsaye ba yake ne kamar tsari tsari ya gani in kuma hausa da kace masa na ga na ga kana tsari tsari ba komai shi ko abunka na ga kana tsari tsari da gun kana tsoro tsoro hmm? ne ai na da ba ai ka ga yi kurce sai dai tsari maganin tsari ga sanyi to hmm? in ana tsari ka samu ga sanyi kasa ba da ne tsari tsari abin da na gano wa yake hausa a jiki idris bayyana yana nan idris ku je in an jima ku sa idris a gaba musu tafsiri tsari tsari kallon tsoro amma ka kalle shi ka rufe eh rubuta a wanka kallon tsoro kana kallon kana tsoro لأن التأثير إذا نظر إلى عسل الرأي ينظر إليه نظر الخوف لعل هذا الرأي أن يضربه بهذا العصا لأن شيها لأن هذا الفيس استعر بهذا العصا لأنه لعل يوم من الأيام ضربه بهذا العصا سمع ما سمع واشعر ما شعر يكره العصا مع الجوبان ويخشى أن يضربه بها وإذا ذكر بمجهة شركاءهم يتباشرون تباشر الفرحان والله ما شموا روائح دينه يا زكمة بدماني شيء كان يا كريم أنا بقي أن هذا من أنسب نفسان الفوضان لم أروه طبعا هكو za a shiga ɗalawa za a ce kala shek hobani soban na gaba kawo ba abin nan ba. Amma da